Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a com ko kuma sashen hausa hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Aula. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. democratic litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 19 ga watan disamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan al'adar auren bahaushe haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani A cikin shirin namu da yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron za mu garzaya zauren tattaunawar a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkamu da sake sada da ku a cikin zauren mu yau da gobe. A yau a zaunar namu na tare ne da baki Hausawa inda za su yi mana bayani akan al'adar aure irin na Malam Bahaushe. Bahaushe na ɗaya daga cikin ƙabilun duniya inda suke girmama aure suka kuma tsara dokoki da kuma al'adu na neman auren da kuma na yin bikin auren. A zauren namu a yau muna tare ne da Malama Fatima Adamu mijin yawa da kuma Malama Karima Ma'azu Abdulsalam. wanda za su yi mana bayani akan al'ada irin na malam bahaushe yayin neman aure bikin auren da kuma zaman auren barka da zuwa na zaure na mun taba kabilu da yawa inda muka yi ji kowanne bangare da yadda yake gabatar da nasa auren yaya al'adar malam bahaushe take akan neman aure to a da neman aure da shi kan shi yadda za a yi auren da bikin auren na malam bahaushe abu ne mai matukan sha'awa da mahimmanci da kuma ɗaukar tarihi da darasi a ciki. Kin ga kamar a rayuwarmu na da idan yaron bahaushe ya ga yarinyar bahaushe ya yana so, ya dinga tsilla-tsilla kenan. Ba zai iya sai a kai ma wata zuwa wata biyu bai iya mata magana ba kuma ya kasa furta ma kowa. To a kunya irin ta malam ai kin san a cikin manya-manyan ɗabi'un malam Bahaushe masu ban sha'awa wanda al'adar mu ya ɗabi'antar da mu sannan kuma har yanzu ana nan yana zama mana ado akwai kunya. to wannan kunyan za ki ga yaro yana ta ɗan tsalle-tsalle to sai in ya samu ya buɗe baki sai ya je wurin kamar ƙanin baban shi sai ya ce na ga wata yarinya ce kaza kaza kaza ina so ko kakarsa ko kuma wani lokaci ma shi kan shi yaron sako zai yi aiki abokin shi idan kunyan nashi ta kai kunya sai ya aiki abokin shi wurin kakan shi kakan kuma sai ta kira ƙanin baban to a ce to wane ya yi sako gashi gashi to sai a kira shi a tabbatar Saƙon da kai ka ce kana son yar gidan wane wane da gaske ne to zai sunkuyar da kai Sun kula da kan nan da ya yi. Su kansu iyayen sun san cewa eh, shi ya aiko. To daga nan kuma su kansu iyayen ba za su je su magana akan yarinyan ba. Sai sun bincika yar gidan wanan nan wani irin ɗabi'u suke da shi. Su mutanen ina ne yaya al'adarsu yake yaya halayensu masu kyau yake. Sai sun gama bincike fa. sai su samu wani abokin baban yarinya kaza kaza yana faruwa muna son mu nemi aure kana ganin gurin wa ya kamata mu je sanin asali na da matukan muhimmanci a tarihin auratayya na Bahaushe saboda mene saboda idan ba a san asali ba wannan yarinya za a ɗauko ta ne a kawo ta cikin zuri'an wannan yaro kuma aka kawo ta ba za a addu'a ka ta haihu ba hmm. za ta haihu za a yaɗu wannan haɗa dangantaka ne ake son a haɗa dangantaka masu kyau kowa yana son nagari hmm. sai shi wannan ma uban sai musu jagoranci to shi kuma wannan kanin baba ko wan baban aka zo gashi gashi abin da aka zo da mu wannan neman aure fa ba wai an zo neman aure ne ba yaron ya turo ne a bashi izinin zai fara magana da wannan yarinya za su daidaita ai kawai izini ne na magana to a nan ne za a yi duk wannan dogon zangon neman izinin a nemo yardan yarinya ne ina tabbatar nake da cewa wannan dogon zangon ma yakan ɗauki mm, wata uku ana bincike ana bincike ana wannan sai a ce to yanzu an bashi izini to shi wannan yaro naku menene sana'an shi a ina a wani makaranta yake karatu da yake mu da an fi ɗauka makarantar islamiyya ko na allo ko ya fara na boko duk dai me sana'an shi za a ce ai yana raka baban shi noma yana noma in dai aka ce manomi ne to an gama komai mu a lokacin nan idan aka ce yaro manomi ne to mu ya fi minista na yanzu sai san dalili ana sa ran ya fara ya kama hanyar na neman halal duk mm. wanda ya kama hanyar noma in dai zai yi noman yadda aka ce a yi mm. to ya kama nema hanya na neman halal saboda haka zai samu mata zai samu mata sannan kuma neman halal din nan abin da ya kama hanyar sana'a abin da za a ci ne to za mu shi aure aikin daukar nauyin mace musamman mu a da bai wuce ci da ba da sutura ba yanzu da muka saka dogayen buri a cikin rayuwarmu na aure ba mm. to daga nan aka bashi wannan izini dangin yarinya su za su tsaida lokacin da ya kamata su rika zuwa su yi taɗin a kuma wuri ina za a yi a gidan wane za a yi taɗin ke hatta mu a lokacin ma an fi zaɓen juma'a ban san abin da ya san san hikiman da manyan mu suke a zaɓi juma'a ba to za a ce idan wannan juma'an ka zo ka tsallake juma'a ɗaya? wani ma yaron juma'a uku ake ba shi? to da haka za su daidaita ita kuma yarinyar za a kira ta a ce wane ɗan gidan wanci ko ɗan gidan wane ya zo yana da bukatan ya tattauna da ke game da maganar aure in kina son shi in kuka tattauna in kina son shi ki mana bayani in baki son shi mu sani kuma za a karanta ma yarinya nan ka'idojin yadda ake fuskantar ɗa namiji wajen taɗi kamar yadda shi ma ɓangaren wannan namiji iyaye maza za su ce to ka yi maganan nan mu ba ƙanana kaka mai damu ƙananan mutane ka tura mu magana ne na neman aure magana ne za ka je ka yi sahihai wanda za ku tattauna ku fahimci junan ku ba za ku je kuna maganganun banza ne ko labarin gari ba kowane ɓangare dai an karantar da su. sabani yanzu za ki ga kawai yara sun haɗu su za su ra'ayin kansu za su rika tattauna. Malama Karima. A yanzu zamanin yanzu 'yan matan mu da samariya ce wannan abin hanji ya ce wata tatsuniya. Duk wannan dogon bangon da za a bi da ka'idoji da sai wani ya sani sai wani ya bada izini. bayan kila sai sun gama shirya komai na sana aure sannan suke zuwa sana tabi A ta bangaren mace ya kike ganin malam bahaushe ke kaddamar da ba da izinin da kuma zuwa taɗi a yi zancen neman auren yar shi. A zamanin yanzu ko? Eh duka al'adar ne malam bahaushe. Al'adar malam bahaushe kamar yadda malama ta kwararo duka wannan shi ne al'ada ta malam bahaushe eh, nema ya kasa kashi-kashi a ɓangaren auren bahaushe ɓangaren al'ada ta bahaushe akwai aure na haɗi wata yarinya ana haifota za a yi guda a ce an haifa ne aka samu mace aka samu a ce na ba mu wani kin ga wannan shine auren alkawari ba a canja shi a al'ada ta malam uba ne ya fi yin wannan abu uba ya fi yin wannan abu ko ba ba uban ba ko kanin uba ne ko wani uban yake soro aka ranga da buɗe aka ce ta haihu mai ta sama ta tuna ba ma wani ta zauna ko uban ta da ya da da bai sai ya canja wannan maganan ba sannan na biyu kuma akwai auren haɗi irin ina da wani abokina ko wani makwabcina wanda saboda daɗin zamantakewa da nake yi da shi ya sa ina matuƙar so in haɗa zuri'a da shi hmm. to sai a ce to har dan wani ne mm. shi za a ba su zo su daidaita sannan a bashi na gaba shi ne sai auren zumunci wannan auren zumunci shi ma ana mahimmanta shi kuma auren zumunci kusan a al'adar bahaushe ta ma yawa ne nake gani auren zumunci ta yawa ina da ɗaya uwa ta uwa ɗaya uba ɗaya da ita nake so kawai nima ɗana ya aura hmm. ko kuma ina da ɗana namiji ina so ya auro ɗaya daga cikin yan uwana domin a ƙara ƙarfafa. Ciwon wannan zaman ko da dangin mama ko ta dangin baba duka ana yin haka wani ma domin ya maida alheri aka ce ana maida alheri da alheri in gidan da ya je ya auro uwar yarinya a gidan ne kuma zai samu ita ma a cikin yan uwanta ita maman yarinya ya ce ya ba da wannan yarinyan ga dan kiwani to kenan kuma suna zauna kuma sai a yi auren zumuncin kuma sai a zauna kuma a zamanin da ana yin zumuntan fa yana tafiya sabanin na yanzu da mm. kika zumuncin ta kara kwari ta kara danko abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata mm. amma yanzu idan an yi gaskiya ana samun matsala ba amma cika san auren zumuncin ba da an dauko an ce sai a an fauce da wannan zamanin gaskiya mu ba zamanin mu bane ba za su yi ba yanda ka so ka yi sai ka ga ba za a yi shi ba sannan kuma sai auren soyayya auren soyayya shine wanda na gani ina so ita ma ta gani ina so mun sulhunta hmm. ba za a taɓa yin shi a yadda aka yi wa'incan ba wannan shi ne ya ganta yake son kuma ya nemi soyayya ita ma ta gan shi take so ta nemi soyayya ta shi a kasar ma a dandalin ake haɗuwa ina za a haɗin dama in ba dandalin ba a dandalin ne idan kuma ana so auren soyayyan malama Fatima ba fa zuwa yake ya ce mata ni ina san ki ba ko kuma ita ma ta gan ta ce tana san shi a cikin waka ne wanda ake yi na dandali na gaɗa da asharalle hmm. a ciki ne za ta rika faɗi domin ƴaƴan da suna da hikima sabanin ƴaƴan yanzu hmm. a cikin hikiman ne tana waka take faɗi sai ta rinka siffanta irin wannan wanda ta matar shi take so akasari ba za a kira sunan ba ai saboda kunya ba za ta abin nan ba tana jin kunya daga siffanta ne kawai da abokai shi sai su fahimci da wa take yi in shi kuma shi ma ya shigo dandali domin akasari ana yin wasan a dandali maza da mata ne mm. shi ma idan ya shigo sai ya siffanta ya kuranta inda wani ɗabi'a da ake yi a gidansu ya rinka faɗi yana son ya mai irin siffa na gida kaza to an san da wacce yake yi. to amma shi dandalin nan ko in ce wasan dandalin da daddare ake ko da rana. da daddare ake bayan sallar isha'i ana yin sallar isha'i sai kida an fito har da wani kirari da ake ce yan wasa ku fito wasa duk wanda bai fito ba sai kida shi ma ya hanzarta ya fito idan kuma baka fito ba har aka yi wannan aka fara to wannan sautin wakan da ake yi shi zai saka kai ma fito hmm. sannan kuma a lokacin da kashi kana son yarinyar kamar da malama ta faɗa amma kana bin ta ka kan ne ko ta danni kake lekawa kana ganin abin da wato kai kunya ita kunya kai kunya a zamanin da kin ga ko wanke wanke kake kana yi kana dan waka sai shi kuma yazo ya make ta jikin danni yana saurare yana ji to a dandalin ne zai je ya da wannan bakin da kike kila da ma kina yin wakan dan shi ne to sai shi kuma sai yazo ya kara fassarawa a cikin ah, hadisi. wannan auren wannan auren soyayya irin na fure ne. Mm. Ya kamata a rubuta shi. Mm-hmm. To malama idan bayan an riga an gama wani abubuwa sun kankama in an fara zuwa ana zance saboda eh, a fahimci juna. Mm. Akwai wani abu da ake kawowa wa juna na hasafi misali tun ana cewa yaba kyauta tukwici sannan kuma eh, kyauta na ƙara danƙon soyayya da fahimta. Akwai wani abu al'adance wanda al'adar malam haushi ake kawowa a lokacin ko ake yi lokacin tada? Ke eh, kwarai da gaske wato a wannan musamman zamaninmu za ki samu idan yaron yana da kaka in haɗa magana ya bazu a kan cewa za shi ya fara ta idarin yana kakan nan zai nemi gora masu kyau farare sai ya ba ya ba shi ya ce ya nuna mishi eh, kin gani yana nuna mishi cewa ya mace sai da alheri ba za shi ne ya cika ta da magana kawai ya dawo ba. A yanzu lokacin yanzu zamanin yanzu da soyayya ne kawai zalla. A A'a, a yanzu sai fira kawai da ta da chatin. to in ya ba shi goron nan ya kai mata shi ma ɗin goron in ya bata haka zai ta nuku ko kuma da yawa idan har ta je je ta ɗin nan za a turo ta ne da ƙanwanta. in aka turo ta da ƙanwanta zai mika mata goron nan mika an duniya nan ba ta karɓa to kanwanne ne kayan goron to a lokacin mu za ki ga a lokacin ne ma za ki tantance cewa ana soyayya na gaskiya tunda ba maganan kuɗi kenan da hajiya ba lambu ake zuwa a ji a soyayya ba ko ba gidan iyayen da ai shi inda ma za a zauna a man iyaye sai da sun shirya a wuri kaza za ku rika zama da sauransu idan yarinya ta fito da tabarma to sai kuma an jima ita kuma ta shirya ta fito sai ta fito da ruwa a hannu so da yawa ma in ta ba yarinyar ruwa za a ce ta rike da hannunta kin san wani sirri da ake nuna ma yarinya a wannan wuri ma miji tun a lokacin ake nuna ma yarinya girmama miji in ɗan ta rike ruwa sai a ce ta kai tabarma ke kuma sai ki rike ruwa ruwan na har a dan zuba mishi farau a bai da shi farau farau haka mm. sai a je a ajiye waje daya to nan fa za a zauna ki ga ana ba a zauna karshen tabarman da ita da kanwanta mm. shi kuma na karshen tabarman shi da abokin shi to bari mu gaya miki wani abu za a samu ai wannan tsawon taɗi har a yi aure ita wannan budurwa ba su taɓa haɗa ido da mijin ba kowa kan shaɗu ke? Ai ni kaina nan ni ma misali ne ni kaina mijin da zan aura ban mm. taɓa kallon idon shi ya kalli ido na ma haɗa ido sai da muka yi aure. Kuma ya zo ta don? Yana zuwa. Kwarai da gaske to ina nuna miki wannan kunyan da ake magana ne. Mm. To daga lokacin da azumi ya bujiro ko sallah ya bujiro eh. to a lokacin ne za a dan sai kaya haka daga gidan iyayen nashi amfanin gonan da ya dan abin nan a sai da wani a dan sai dan zannuwa a sai kayan shafa a sai takalmi a sai su madubi duk kayan kwalliya da wanda za ta sa da sallah sai tsofaffi dai la ya dauka su kai gidan gidanta sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To abin dan sawa a baka ba. Kamar yana. Kisa ba ana cewa Ramadan basket ba. a mu can ba mu san shi. Au, dama ba asali ya samu ba. To bari ma ki ji wani abu idan azumi ya kama hmm. a lokacin magabatan mu da mu kanmu yawanci. Hmm. Hakan ma dakatar da tadin saurayi da budurwa ne. Sai a kai wannan abu wasu a garin su ana kiran shi na gani ina so wasu kuma a bangaren su ana kiran shi toshi sai a dauka a je a kai iyaye a hada a yi ta addu'o'i a yi ta addu'o'i to kin san wani wannan kenan an yarda da saurayin an karɓe shi yawa an karɓe shi lokacin ta haifi eh shi ne ta haifi ta ce eh tana son shi a kwallo ne aka kai a akwati ne aka kai ina tabbatar muke cewa yarinyar nan saboda kunya irin na malam bahaushe ba za ta sa su ba ba ta kalli sun ai ba da su za ta ci sallan ba an dai kai ne al'ada ce al'ada ce kawai an kai sai ai ta aje har ai ta nuna a ce wannan sakon wane ne wato an san akwai maganar aure a tsakanin haka da ta kamo hanya an aike ta ta hango shi ko mun nisan hanya sai ta canza shi saboda da rana ma ba ta son su haɗu balle su haɗa ido. Barin da ɓangaren Karima bayan da aka zo aka fara eh, nuna an shiga cikin al'amarin auren an yarda da saurayi an karɓe shi wasu abubuwa ake kawowa al'adance bi da bi da yake nuna cewa eh aure ya fara magana aure ya fara kan kawo. to bayan toshi eh, daga toshi zuwa na gani ina so su ne abin da ake kawowa mm. abin da zai biyo baya shine sai kayan sa rana kayan sa rana ana kawowa da dan zamani ya dan ja baya tunda su malama fatuwa <laughs> suna gaban mu za a iya cewa mu a zamanin mu daro ne da gero a ciki sai kuma wani daro da dawa a ciki sai a bada wani daro kuma shi ma da masara a ciki to shine za a dauka da siga rawan doki in yan lardin zariya ne mm-hmm. za a sa siga rawan doki a kwanan sha sai a zuba sannan a ɗauko fitilla irin ta da da da can kafin zamanin mu ina ga ana sa a ci balbalmi to da zamanin mu zo an ƙara samun ci gaba sai akwai wata fitilla ta kwai wanda ake sa mata kalanzir mm. to ita kuma sai a sako ita wannan fitillan a zamanin yanzu ma ake kawowa da lanta ne ko eh, eh, mm. na wuta mm, da yake za da can da buta ake sawa ta yanzu sai ake sa keti Hmm. daga yanzu kuma da aka samu zamani ya ƙara cin zamani ana ma sa tabarni guda biyan sai aka zo aka ce Chinese carpet za a sa zamani ta ƙara ci gaba hmm. to su ne wa'annan wanda ake kawo a matsayin sa rana maimakon wancan daren gero da wannan kuma a yanzu sai ke an kawo buhun shinkafa ne da su geron ma ana kaiwa har yanzu su buhun gishiri duka za a kawo sannan cingom ne da katon katon wanda za a kawo da za a raba mutane su shaida cewa sa ranar wancan ya zo sannan kuma kin ga kamar a zamanin da tilinta ai za ki ga ana kawo rishi da bokiti da su tabarmi tabarma ta koma chinese carpet fitilla ita kuma ta koma torchlight irin na wuta wanda ake cajin ta din nan sannan kuma shi risho din sai ya koma gas ake kawowa a madadin eh, da gas da ake kawowa eh, yanzu shi ake kawowa da shi sukutocin nan da ake kawowa da yana da ma'ana shi hutan fa an kawo ne wai domin ai alwala kuma ai addu'a so yanzu sai aka canja sai aka cewa a kawo ketil na dafa ruwan zafi mm. to kuma a da kura ne kurma kurma za a yi shi huhu guda shi na sa rana shi na sa rana da huhu ko kuma in baka da halin huhu ana siyan wani dan kwando a kawo to yanzu sai aka ce ta kawai ai cin gora sai tsofaffi sai aka zo aka ce a cin gwam za a rika kawowa da sweet mm-hmm. sai ga an fasa ana ci ana ana rarraba wa mutane wannan shi yake ba da shaidan cewa yar gidan wani an sa mata rana idan da wani mai bijirowa ma ya ce yana son ta to wannan ya kawo an yi wuta wani layi wanda ba zai iya kuma zuwa ya zo ya ce yana saddaba hmm. an riga an samu kanana an kashe an bada an riga an bada ita hmm. Hmm. to shine wannan abubuwan akwai wani abu da ake cewa baiko a al'adar malam bahaushe menene baiko eh to wannan zuwan da aka yi aka kawo wannan kayan to idan mata ne suka kawo wannan kayan to za a ce goben Allah ya kai ko rana ita yau in Allah ya kai mu maza su zo a yi baiko da sa rana ma'anan baiko an ba ku yarinya amma ba za a ɗaura aure ba sai lokaci kaza ne sa rana bai ko an bada to kin ga aka ba ko da sa ranan ranan nan to shi ke na yarinya an kulle mata kofa ba wani namiji namiji da zai zo ya neme ta sai dai kawai an riga an sa rana to daga nan ne fa shirye-shiryen biki zai fara wakilcin dangin miji za a samu kanin uba da wan uba da wani sannan kuma mahaifiyar shi shi ma ta bangaren ta za a kawo wani namiji sai ya kasance da dangin uwan shi da dangin uban suka zo gidan yarinya wakilcin daga ko ina ne daga ko ina ne za a yi wannan wakiltan sannan kuma idan aka yi wannan wakiltan sun za su zo za su zo da wasu kuɗi misali idan za su zo da dubu ɗaya ɗaya ne dubu biyu ne za a ce gashi dubu biyu kuɗin gaisuwan uwa da gaisuwan uba sun zo gaishe su sannan kuma za a fara magana a fara magana aure shikenan sai a keɓe dubu ɗaya a ce gaisuwan uwa dubu ɗaya a ce kuɗin gaisuwan misali kenan mm. ina miki magana kuɗin mu da da da yake da mm. da yake da daraja mm. to idan aka yi wannan to a wannan lokacin ne za a ce to yanzu sai daga yanzu sai kayan rufi za ku kawo sannan kuma sai kayan ɗaurin aure. Wato kayan rufe kama a ce kayan sa lalle kayan sa lalle Yawwa ana kiran shi kayan sa lalle ana kiran shi kayan sa kayan rufe. To za a ce yanzu me ya rage za a ce za ku kawo sadaki ka kaza za ku kawo kayan sa lalle kaza. Da ɓangaren ita mata da wada wane ke wakiltar ita mata? Wa'anda suke wakiltar mata da yawa za ki gaba mahaifin matan. ko an ce zo ka zauna nan sai ce to ni in zauna me zan ci a lokacin da za ki ga mahaifin sai dai abin da aka yi su da a kin ga shi ma da kanin baban da kanin shi da wan shi ko wani dan uwan shi dai na kusa sannan kuma shi kanshi shi ma sa na raye eh in mahaifin shi na raye ma shi zai komai sai dai in ya bada izini ya ce ku je ku yi yanda kuka yi ku zo ku same ni hmm. sannan har ila yau shi ma a dangin mahaifin shi shi wannan uban zai kira wakili guda daya hmm. saboda shi zai je ya ba da labarin yanda aka yi to kin ga idan aka shirya wannan to yanzu ya zama dangin mijinin su ake sauraro a da ana karɓar wasu ma a lokacin suke ba da sadaki amma yanzu karɓar sadakin ya zama abin tsoro wallahi da sa za ka an ce an yi baiwa an yi sa rana an karɓi sadaki ana jiran lokaci ne kawai to daga lokacin da lokacin aure ya kusa din nan wata ya tsaya to a lokacin kuma za a ƙara ƙungiya wannan mata ne kuma za su yi ƙungiya suka kayan rufi sannan kuma maza ko mata ɗin to kamar lokacin auren nan in ya tsara to kamar da sauran wata ɗaya haka hmm. dangin miji za su ɗauki kayan aure za su ɗauka su je gidan mata. Menene kayan aure. Zannuwa ne, mu dai a lokacin mu da ana yin ne. Akwatin nan na ƙarfe. Sai aka dawo aka ci gaba sai aka zo ana yin akwati na katako ɗin nan. Kwantumoci. To shi kenan bayan nan kuma ɗan zamanin mu zamanin mu sai aka zo ana yin kwallaye. Sai aka ce shi wai sunan shi ta ya uwa. In aka kawo ma mutum kaya a kwallon nan kuma sai kuma an zo ɗaki sai a jera. To idan aka kawo wannan kaya to a lokacin za a ce to in Allah ya kai mu sauran sati biyu biki za mu kawo kayan sa lalle to kinga sauran sati biyu biki za a kawo kayan sa wancan an gama kawo kayan akwatin nan za a kawo shi ne gaba daya har da kudin ɗinki ma ana dorawa akwatin nan za ki ga akwati ɗaya za a sa zannuwa akwati ɗaya sai a sa kayan shafa akwati ɗaya kuma sai a sa su ne bireziya ne takalmi ne jaka ne duka wasu gidan ma in ba hali ba a kayyajewa har akwati ɗaya ma ana kaiwa hmm. iyakacin komai yana ciki sabulu yana ciki eh, iyakacin gwargwadon samun yaro ko gidan yaro haka ake kawo a lokacin nan ba maganar rainuwa a kowane lokaci za ki ga iyayen suna addu'a ne Allah ya sanya mu abin albarka Idan idan shi kuma wannan bangaren kayan sa lallin nan kin ga za a kawo lallin shi kan shi za a kawo turare sannan kuma za a kawo shinkafa da man gyaɗa shinkafa da man gyaɗan nan wanda idan 'yan matan sun haɗu za a sa musu lalle ana dafa musu wannan shinkafan wannan lallin kuma da ake kawowa ana gobe sa lallin 'yan matan nan gaba ɗaya za su haɗu kowa ya yi lalle a kafin shi da wannan ƙunshi lallin kowa zai yi lalle ne da yawa ake kawo da yawa ake kawo zai kai kamar mudu biyar zuwa ƙasa kowa ya yan uwa ma kowa ya samu ya yi to amma yanzu ciwon nan lallin nan da ake yi ana gobe sa rufi din nan to shine yanzu ake zuwa salo. bayan an kai kayan wa'annan abubuwan kuma an kawo eh, lefe ne eh, ake yi kin gana nan za a kawo wa'annan akwati dangin bangaren dangin mata duk za a gaya da dangin mamanta da dangin babanta za a ce a zo za a karbi kaya to a lokacin nan in sun ce za su zo da azahar ne to za a haɗu da safe za a zauna a dafa musu shinkafa musamman an fi mahimmantar da shinkafa da ruwan man gyaɗa da fadika ta wannan girkin na musamman na musamman ne za ma a dora kaza saboda a girmama su dama a cikin wannan kayan rufe akwai wani farin kyalle da aka sako shi wajen yaji biyar ne ma yanzu ke kyallen gawa a da kamar da kafa eh yaji biyar yanzu ba me ake sa eh to yanzu shine ake a kayan rufe take ga an sako har da zannuwa ah. shine madadin wannan kyallen to ita wannan yarinya fa a cikin wannan kyallen a ranar za ta ƙuni a ciki za a zo a fesa mata fulani a yaba mata lalle a fesa musu da yan mata su ta koke koke su ta koke koke ita suna kukan gaskiya wasu yan matan kawayen suna kukan karya wasu ma kuma kawanta na kusa da ita wanda suka shaku za ki ga kukan gaskiya take yi to sai sun ci sun sai manya su koma waje dai sai su basu sai sun ci sun goma an ji sun fara gajiya sai a leko a ta ba su haƙuri a leko a ta ba su haƙuri wannan shinkafan da aka dafa musu sai a ɗibo a zo a lallashe su da shi ku ci ai ba komai <laughs> ai haka aure mu ma haka aka mana aure baya cin nan daman da kaji biyu ne an mata to haka za a lallashe su da wannan shinkafan mm. da wannan kajin wato suna yazin kaji suna kuka suna da ai an lallashe su an kawo musu ruwa an babba su baki eh, eh. tsohuwa ta zo ita kanta mai sa lallama za ta zo ta bada hakuri ai mu ma haka aka mana kaza kaza to sun suka aka sa aka ga sun tallafa da koko mm. sai a shigo musu wannan kajin shine kajin lallashin to anan haka nan za ta karba ma ita wannan amarya wannan farin yadin ba za ta taba rabuwa da shi ba sai washe gari in an daura aure haka za ta yi tayi yi ko cikin wannan farin muna kiran shi a lokacin faranji ban san inda ake kiran shi a wani wuri ba ai ina ga ilama ba a gidansa ai ba shi to faranji sunan shi haka za ta yi ku ko ana cewa an ɗaura aure mm. to shikenan sai cikin dangin mamanta sai a zo a yaye mata wannan faranjin sai a rufe ta da wani zani lokacin kuma an ɗora ruwan wanka lafiyayyen ruwan wanka an sa kamar za a yi jego mai yawa to sai a ce za a yi mata wankan aure ana gama ɗaurin aure to sai wankan aure to mun gode ma Allah a zamanin mu wankan auren nan sai aka zo ana ta wa'azi ana ce bai dace a mu faɗi na da na da za a sa turmi ne a tsakar gida sai a tuɓe ta daga ita sai ɗan siket za dai a bata da siket ɗinta siket ɗin bai kai gwiwa ba mm. to nan za ta zauna a turmin nan ƴan mata su kewaye ba a ja zuwa kirji zamanin mu ne aka samu wannan maslaha ke sai ta zauna a firmin nan mu yan mata kuma ana rera waka ana rera waka akwai kuma wanda za a ajiye shi shi kuma a kofar gida mai koran samari in za su zo kallon wanka ba za a bari yara maza su eh, zo eh, yana musu hulala. ana altabu da su suna lekowa hakanan za a yi ita kuma hakanan tun daga farkon wankan nan shi tana kuka hmm. yawu na zuba majina na zuba ana ta mata waka tana da kanne kannin tana zaune a tsakar gida kan turmi an kewaye ana mata waka ita kuma tsohuwa na ta mata wanka a lokacin hatsofin suka ce an wanke mata zunubinta na yan matanci an wanke da tun na yan matanci to da Allah ya tashi taimakon mu da lokacin mu yazo sai aka ce a bayi ake yi ana ta gari ko ku ji kuma wani zamani wai wanka ya koma bayi kina za a yi a tantance amaryan budurwa ce ko da dai sauransu to a lokacin daman lokacin za a ɗauko ta a kawo ta filmin nan ƙangon uwa ko yan uwa ita za ta goyo ta a bata mata aje ta a ta. ai ba tafiya tana langaye langaye ana rike da ita eh eh to hakan nan ma na bayan haka za a goya ka a kai ka bayan ai wankan a fito to akwai wani ƙwarya ƙwaryan da ake ɗiba ruwa ake zubawa ake miki wanka ake ɗiba ruwa ake zubawa to ana gamawa tsohuwan za ta jifa da ƙwaryan idan ta jefa da kwarya haka ɗan matan amarin za su bi a guji, a taka a farfasa kowa ya samu gutsuran kwaliyan kowa ya samu ana kin samu da baki bani kowa zai samu guda biyu sai a rika bugawa ya zama kaman kiɗa ana bugawa ana ana yau an daura yau an daura auren wance da wani ai ta waka har ka fita waje a ce ƙwaryan wane ai yau aka yi wankan wance wannan ƙwaryan sai yara su ta raba ana ce ƙwaryan wankan wance ne hmm. to shi ma wani shaida ne eh, eh. shaida ne kin ga yara ma sun shaida ƙwaryan ƙarshe dai an gama ba wani abu kowa ya zubar da nashi amma a rana haka za a ta yayin ƙwaryan jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.